الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكثر الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد أكبرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن كلمات من يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكر ووسط رمضان المحمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلة الإحدى ما يوم شمينا بقي كل تفس كل تفس جواتهم بقي ميلادية جديدة قوم شاء الله تعالى رب فيكم قبل من كافر صلى الله عليه وسلم ما منا في سورة النساء darasin yana gudana cikin haya ta tattafin da biyu wacce take bayani a kan hukuncin kisan kai amma na kuskure a jiya karatun da ya gudana cikin wannan aya kuma mun karasa bayanai a game da waɗanda aya ta keɓe su cewa su ya halatta a kashe su da gangan duk da kasancewa su masu imani kuma musulmai saboda abin da suka aikata sannan ba suka fi misalai da malamai suka tabbatar da cewa ɗaukuka ne na misali a kai na Idan Allah yau za mu shiga ɓangare na biyu na aya, da sai karanta ayar da ba su ɗaya da Allah. أعوذ بالله an mana bayani a bangare na farko na aya Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke bincike cewa haramun ne mai imani ya kashe ɗan uwansa mai imani sai dai haka za ta iya afuwa da kuskure shine wa ma kana li mu'minin an da mu'minan illa khata shine sai Allah ya ci gaba da cewa wa man qatala mu'minan fa tahriru raqabatin mu'minatin ودية مسلمة إلى أحد إلا أن يصدق aka fara bayani akan to idan aka samu kisan kai na kuskure to hukuncin shi wanda ya kisan kai na kuskure shin an yafe masa tun ya shiga ya shin ya shiga cikin inna Allah ta jawaza li an ummati annabi ya faɗa hadisi yace Allah subhanahu ta'ala ya yafe ya kau da kai a gare ni ga al'umma ta abubuwa alhama a kusuri wani tiyana sannan sai mantuwa wa wasu kurbu alaihi da abinda kuma aka matsa ma mutum ya aikata amma kuma Allah bai ji da wannan abin sai malamai suka ce kuskure a shari'ar musulunci ya tafi gida biyu akwai kuskure wanda kwata-kwata an yafe ma mutum kuma ba a bin shi bashin wani abu wato ba yi da hukunci a duniya ba yi da hukunci a lahira kuskure ce na kuskuren da ya kasance an yafe shi ga baki ɗaya kuskure nau'i na biyu shi ne wanda mutum ya aikata aiki ba da gangan ba amma sai shari'ar musulunci sai ta ce ba za ta kama shi da laifi a wurin Allah a lahira ba amma ga wani abu da zai aikata domin ya share wannan kuskuren nasa ga baki daya sallah ta shiga ciki akwai wasu hukunce hukuncen sallah da mutum zai yi kuskure sai a ce ya yi ƙarfi ko ya yi ba har kuskure ya aikata amma ba a ce an yaje masa ba ga baki daya sai aka ce ya aikata wani abu da ake ce masa asujudul qabiyu ko asujudul ba'diyu domin ya zama mafakun wannan kuskuren da ya yi a cikin sallar misali mutumin da ya kamata zai yi raka'a uku a sallarsa kamar misalin magrib ko zai yi raka'o'i guda uku a sallarsa kamar a zahar da la'asar da shayi ai idan ya yi raka'o'i guda biyu zai zama ya ko sai manta ta ya biki ya ta zarce sai ya zarce bai zauna ya zaman tafiya ba mai hukuncin shi hukuncin shi zai yi kabli wannan kablin da ya yi ita ce za ta zama masa a makafin ne a makafin gyara da sallarsa domin kuskuren da ya aikata bai yi mai ba bai yi zaman tafiya da ake yi a tsakanin waɗannan rakarohin to wannan nau'in kuskure na biyu to shi ma kisan kai da kuskure ya shiga cikin irin wannan launi idan mutum ya kashe wani da kuskure to sai shari'ar musulunci ta ce ba za a kama shi da laifi ba a wajen Allah domin kuskure ne amma kuma ga wani abu da zai aikata domin ya share masa wannan kuskuren gaba ɗaya a duniya ne shi Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata duk wanda ya kashe mummuni da kuskure hukuncin sa fa tahriru raqabatil mu'min to hukuncin sa tsakanin shi da Allah shine ya yanta baiwa bai nan mu'min za mu ci irin lokacin baiwa shin mace ake nufi kawai da aka zo da raqaba raqaba na nufin wuya wuya to shi Allah mun ke ce fa tahriru raqabatil mu'mina ji yanta wuya kuma wuyan nan wuyar bawa mummuni ko baiwa mummuni wannan tsakanin shi da Allah ke sannan wadiyatun musallamatun ila ahadi sannan tsakanin shi da dangin kuma wanda ya kashe musu dan uwa da kuskure to shi kuma zai ba su jiya jiyar nan ya miƙa ta zuwa ga dangin wanda ya kashe da kuskure illa an yi saddaku sai da idan sun yace sun yi sadaka sun ce to babu kuma sun yace الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يجي هذان واجبان في قتل الخبيث waɗannan sune abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya wajabta mu mutumin da ya kisan kai amma na kuskure a haduhuma al-kaffaratu na farko wajibi na farko akan sa shine kafa limartakabahu min al-dhanbi al-'azim domin abin da ya aikata na zunubi mai girma wa in kana hata'an hidda cewa wannan zunubin na kuskure wa min shartiha an takuna ifqa raqabatin mu'mina daga cikin sharadin wannan kafara mutum ya ɗanta baiwa mummuna fala tujzul kafiratu ba a yadda mutum ya ƴanta baiwa kafira ba ko bawa kafiri dole sai ya zama bawan da zai yanta a matsayin tuba ga Allah ya nuna ba Allah cewa wannan kisan kan da ya ba da gangan ne ba Allah cikin kuskure ne wannan ne wannan kisan kan to shi ne sai Allah ya ce ya ƴanta bawa bawan nan ya kasance mummuni a lokacin da ake da bayi lokacin da ake da bayi za ku farko da Allah ya ba mutumin da ya kisan kai da kuskure shine ya je ya ‘yanta baiwa in yana da baiwa a gidansa ko bawa a gidansa mai imani sai kawai ya ‘yanta shi idan ko ba da bawa to sai ya je ya ciyo idan ya ciyo bawan nan to sai ya ‘yanta shi tubarsa kenan ga Allah cewa abin da ya aikata na kisan kan nan ba kuskure ne ba daga ganye ba kuskure ne. ya ce, al Kusur ya ya ce, ai fa alaihi tahriru wa qabati Allah ya wajabta masa ya ‘yan baiwa mummuna التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والزعار أيضا. Wannan ‘yan بيوة shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wata samu mutum ya kafarar kisan kai na kuskure kuma shi ne abin da Allah ya wata samu mutum da ya ma matarsa zihari mun yi bayanin zihari ran ko a cikin shi zihari shi ne mutum ya ce ma matarsa in ya sadu da ita to kamar ya sadu da mahaifiyarsa ko wata wadda bai halatta ya aure ta ba har abada kamar kanwarsa kamar yayarsa kamar diyarsa kamar innarsa kamar gogwarsa sai ya ce in ya sadu da matarsa to kamar ya sadu da ɗaya daga cikin waɗannan to shari'a mutunci ta ce ba zai sake saduwa da wannan matarsa taka ba sai ya aikata ɗayan abubuwa guda mu. abu na farko shine a ba. raqaba Allah ya ce yan bai. to haka shi ma kisan kai idan mutum ya kashe wani da kuskure to kafarar ta ita ce ya yanta baiwa mummuna ko bawa mummin al-imamu al-qurtubi bai ambaci ɗayan ba akwai na ai za ku yi tunowa shine wa shine mutumin da ya sace matarsa da gangan a cikin wata babbar shi ma an wajabta masa sai yayi kafara ko sai yayi kafara zaɓin sa na farko shine ya yanta baiwa ai za ku tuno mutumin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halaqtu halaqtu halaqtu ke ya ma'aikin Allah na halaka na shiga uku na lalace manzon Allah ya yace wai haka ma a halakaka ka ba ni tausayi a wannan magana da kake me ya halakar da kai wa qa'adtu ala imra'ati fi nahari ramadan ai na kaji da mata ta ga gangan a wannan ramadan sai manzon Allah sallallahu ya shiru sai ya masa hal tajidu raqbatan tu'tiquha shin kana da bai wanda zaka yanka yace la wallahi ni ba da abin da zan yi hal taqdiru ala an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin to zaka iya azumin watanni biyu tur a matsayin kafara cewa ne ni wata ɗaya ma na kasa hakuri gashi abin da ya ja mini balle kuma sai yi wata biyu sai ba zan iya هل تجد ما تطعم به sittina miskinan to za ka samu abin da za ka ce da miskinai sittin ya ce wa ai ma da su kuma ya sha a ke zan yana jin san yadda za a yi shi can sai gashi an kama manzalin sun salama sadakar ta biyu me yawa manzalin sun ce aina sha'ilu ina ne maganar nan ta ɗazu ina ne tambayar nan ta ɗazu ina ne neman hukuncin kansa na ɗazu yace ha ana ya rasulullah yace ga nan ya ma'aikin Allah bazan sallallahu yace ku ta'ala wa tasaddaqti dauki wannan kaje kai sadaka da shi yace ana baitin aqara min baiti in in kai gidan da yafi gidana talauci ai ma baina lamatai ha baitun aqaru min baiti wallahi duk fatin abin da ya shafi fadalar Madina ta gabas da yamma da kudu da arewa ba gidan da yake gida na talauci sai da ba gidan da yake canza da wannan dabilan da gida duba Allah sallama don sun da dariya ya ce kudu wata saddaq bihi ala ahli to je ka ce iyalan ka dashi kun shi bashi ya aika aika sa kuma ya dora ma mutane ai to su ku ce nan ko na farko mutumin da ya fi san kai da muskuri an ka masa abu na farko shine ya yanta baiwa mummuna ko bawa mummuna na biyu mutumin da ya ma matarsa jihad shi ma haka sannan sai na uku na ƙarshe mutumin da ya afka ma matar da ya sadu da ita da ramadan da rana ba da daddare ba to wata raƙaba ce wata bai wace mummuna malamai sun yi sabani a kanta na abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala an ya shi dole ka kasance mummuna ko mummuni kuma bali yasa sharadi yace dole sai bali amma al-imam da kafirin yace wallahi alaihi Abin da mafi yawancin malamai suka tafi a kai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu mata kana musliman sahihi in dai mutum ya samu bawa mummuni to ya inganta ya tashi an kafarati ya ishe shi mata kafara sawa'un kana sabira aw kabira ko karami ne ko saboda ko da yaro mutum ya siya ya a lokacin da ake da bayi kun wanda zai hukunci yanzu sai dai mu ji shi ko ba shi yanzu ba bayi a ina mutum zai samu zai wata zai yanta to daga ba bayi a hukuncin da ake da shi a duniya yanzu babu bayi wasu suna kawo bayi amma abu ne a ciki shi bai shi shi bauta ita bauta bauta bauta ta dan adam dan adam ya bai da wani bawan shi asali a jahiliya ake asali tun a jahiliya akwai kuma mummunar bauta mutum yana da bawa ya ga dama sai ya ce to za su tafi kaduna sai ce bawan nan nashi zai ɗauke shi a kafaɗa ya kai shi kaduna kuma ba zai ci ya gaji ba a bautar jahiliya haka ake yi sannan mutum yana da bawa ya ga dama kawai yau ya nishaɗantu yau dariya yake son ya yi ta mugunta sai ya ɗauko sai ce ya zo in ya zo shi ke nan sai sauƙar wafi kai sa mushi a hannu samu ɗaya a ya samu shi ɗaya a hannu nan ya rika haka yana haka kawai wannan rawa hannun da zai rika yi zai tarka ba shi dariya haka ake a dariya sannan ya ga damar ya sa bawan shi ba zai ci abincin wata ɗaya ba duk suna cikin bauta da musulunci ya zo ya ga irin wannan mummunan bautar da ake ma ɗan adam ɗan adam yana bautar da ɗan uwan shi ɗan adam sai musulunci ya fara ɗaukan hukunce-hukunce na gyara cikin jararin da musulunci ya mabauta ne ya hana bautar da mutum irin wannan mummunar bauta manzon sama ya sa ka'ida in kana da bawa in ka ci abinci shi ma ka bashi ya ci irin abincin da aka dafa a gidan ko mun daɗin sa to irin shi ma za ka ba bawanka sannan sannan tufafi ka masa tufafi ya sa a sutur shi sannan ya mutunci ya fito da hikimoni la bini bini da kayan abu ya ce ka yan tabawa domin ana san duk bayin da ake da su a yi yan mutum ya ji san kai da kuskure shi a ce yan tabaiwa ya yan tabawa in ya zihari shi a ce yan tabawa idan mutum ya ya ya ya sani da matarsa da Ramadanu ya ana azumi da rana shi a ce yan tabawa sannan aka fito da ka'ida ta mukatab wanda zai da karfin imanin da zai iya yan tabawa dan Allah shi ke nan sai a ce masa to ya yi maka mukataba ne ba. shi ne sai ce to wani ka gani kai ba wa ne muna zaune tare da kai ni kuma gaskiya kuna bukatar kuɗi ba zan yi in ka haka nan ba babu wani abu to da ka kana mun aiki kullum a rana na awa goma to a cikin awa goma nan na ɗiban maka awa biyar na baka kai mun aikin aikin awa biyar awa biyar kuma ka fita gari na baka yancin ka ka je ka nemo kuɗi za ka biya ni naira dubu ɗari biyu ranar da ka gama biyan dubu ɗari biyu nan ka gaba ku ka gaba ke wallazi ne ya fita gunar kitabu ne malakata imanukum fa katibu min alim tusihi khaira Allah ya ce ai haka sannan aka sake ba da wani tsari na bauta na na na irka mutum shine mutum sai da iya sai da iko a zuciyar shi ba zai sai da karfin da zai yi a zuciyar da zai da karfin imanin da zai yanta shi aka da Allah kuma shi bai wani bai wani abin da za a ce yan shi na tilas ba kuma bai san ga masa mukataba to sai aka ce a yi masa idbari ne idbari shi da mutum yana da bawa sai ya ce masa anta ta kudur kibiri in na mutu yau to ka zama ta ka ga sai bawan ya ce ta addu'a ke na ana kai mai gidansu idbari to duk waɗannan wasu salo salo ne da musulunci ya fito da su domin domin a fitar da al'umma daga kangin bauta kai akwai malaman musulunci na tarihi da shirin islami da suke ganin cewa musulunci ya so ya haramta bauta ga baki daya amma sai Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddar haka ba za Allah musulma ya rasu aka bar shi haka amma da wannan kyakkyawan tsari na aikin ta bayi to me za a zo a danganta bauta ga musulunci a ce musulunci shi ne ka bauta ba musulunci ya ka bauta ba ya zo ya samu abu ne da ya gada kuma da ya gada abin ke ya gyara shi ya ma so ya hana amma kuma bi hana mun gane to haka kai lokacin da turawa aka zo aka yi ittifaki a duniya ga baki da aka ce kowa ya zama yantacce babu wani bawa a ban kasa kuma musulmai suka zama ba jihadi suke yi ba ba jihadi na faɗa yanzu da za a zo a ce ga Gaba ya umarta da shirin jihadi da dokokinsa a fita a je a yaƙi kafirai in an yaƙe su a kama su sun zama bayi babu wannan yanzu so da ka a da duniya a zamantakewar da ake yi a yau kowa tsani tantance shi ya sa cikin mawaƙi ulumumin mutahila cikin dokokin ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya ƙa'idar su ta farko ita ce kowa a duniya tsani ne yantacce halin da ake ciki a yanzu amma haka za na ba da labari a wasu ƙasashe akwai kasuwannin bayi mutum zai tafi kasuwa da zai ciwo akuya ya zai ciwo bawa to kun ga shi yasa nake muku wannan hukunci sai dai mu ci shi yanzu amma a halin da ake ciki yanzu ba shi al-Imam Ahmad bin Hanbal ya to hadisi ya danganta shi yake an rajulin min al ansar daga wani mutum daga cikin mutanen Madina annahu da'a bi amatin sauda'a ya zo da wata baiwa bakar fata fa qala ya rasulullahi sai yace ya ma'aikin Allah inna alayya ibqa raqabatin mu'minatin lalle ya ma'aikin Allah ‘yan ka wa mummuni ya kama ni, fa in kunta tara hadihi mu'minatan in usiku ya ma'aikin Allah in kana ganin wannan bai wata wadda na zo da ita a matsayin mummuna ce ka gwada ta sai in ‘yanta ta. Fa ƙala ce ya ce, laha ya ce mata, a tashhadi na Allah ilaha illallah kin shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ƙalat na'am sai ta ce ina eh, shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. qala atashhadina anni rasulullah tace kin yace mata kin shaida ni manzon Allah ne qalat na'am tace ya ma'aikin Allah na yake kai ma'aikin Allah qala atu'minina bil ba'thi ba'da al mawt kin yadda da cewa an mutu za a tashi akwai tashin alkiyama qalat na'am sai eh, tace eh qala a'tiq khatimin sai ce in haka yarinya ba babba ba yarinya ce yazo da ita bakar bai wasa ya Allah ka gwada min wannan yarinya baiwa ta ce dama kuma in ka baiwa ya kama to ya ma'aikin Allah gwada ta gwada imanin ta in mai imani ce ya ma'aikin Allah ka bani izinin yanta aka gwada ta da waɗannan dabbobin guda imani da Allah imani da ma'aikin Allah imani da tashin alkiyama tace duk ta yi da waɗannan abubuwa guda sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce a bada kamar Ke kenan wannan hadisin ya tabbatar mana cewa ashe ba ke ba rubai wannan ko bawar sun balaga ba in an samu bawa yaro namiji mai imani baiwa yarinya mace mai imani ke a 'yantata, ta mutum ya ta ya tuba ga Allah subhanahu wataala mun gane wannan abin da ya shafi bawa baiwa yanka bawa wannan hukuncin mutum kenan tsakanin shi da Allah mutumin da ya kisan kai da kuskure mutum ne ya kada wani a mota to abin da shari'ar musulunci ta dora masa na farko tsakanin shi da Allah shine mai ya yanta bawa hukum tubarsa da Allah kenan za mu zo mu gani a gaba idan mutum bai samu bawar da zai yanta ba kamar halin da ake ciki yanzu to ne zai za mu gani nan gaba insha Allah ku rika wannan sai Allah ya ce waliyatun musallamatun ila ahadi sannan abu na biyu shine ke diya da za a ba dangin wanda aka kashe bayan an kanta baiwa wannan tsakanin mutum da Allah ne kula da cikin to kula abu ne akan wanda ya kisan kai na kuskure abu na farko tsakanin shi da ubangijinsa subhanahu wata'ala shine yan tabawa in ka in yan tabawa to wannan tsakanin shi da Allah to kuma kowa tsakanin shi da wa kowa tsakanin shi da dangin wanda ya kashe da kusko to shi kuma sai Allah ya ce wajiyatun musallamatun ila ahli sannan ya ba da diya wacce zai mika ta ila ahli zuwa ga dangin wanda aka kashe ila ahli nan zamiri na komawa zuwa ga ai ila ahli al-maqtul khata za a ba da wannan diyar gawa ka canjin wanda aka kashe da ciki al-imam al-kathir yace huwa al-wajib al wannan shine wajibi na biyu shi ma bainan al wa ahli al-qatil abin da ke tsakanin wanda aka kashe wanda ya kisan kai da kuskure da dangin wanda ya kashe fi wazan dam domin ya zama musu mafaci ya zama musu musaye amma fata min qatilihim game da abin da suka rasa na wanda aka kashe musu ai wannan barkutun zai dan ba su tasiriya zai dan ba su lallashi eh, amma ka san wasu haushi kuma zai tsara musu sai su ce ma su ba za su aishi kudin ba mun gane ai to amma a hikima ta shari'ar musulunci a hikima ta shari'ar musulunci ɗan adam yakan yadda da kuɗi fiye da rai ko ku gane ba a tabi'a ta ɗan adam yakan yadda da dukiya fiye da rai shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Ya yace man ku kufira duna maliki fa huwa shahid idan aka zo aka ce kawo kan mashi ya shigo ya ce kawo to ka ce ba za ka bayar ka ki bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ya kashe ka kai shahada saboda dukiya ba, in kai kuma ka kashe shi to ka kashe banza ka kashe banza ba yi da amfani ba komai a kan ka kai ne shi ne sai ya ce ba kuti da zai mali ko wa shahidu wanda aka kashe shi saboda dukiyar sa ya shahada zai tafi wajen Allah a matsayin shuhada ul akhira haka ake fata kun ga wannan na nuna muhimmancin dukiya a kan adam tabi'ar ta wani zubu yakan fifita dukiya a kan wani shi yasa a hikima ta Allah ta'ala in zai ce a yi jihadi sai ce ne bi amwalikum wa anfusikum da dukiyarku sannan da rayukanku dan adam ya mutan dukiyarsa to da wani zuciya da ransa amma da dukun ta kan juya ya so ransa fiye da dukiyarsa shi ya sa ko da wani abu ya ifa wani ba za iya abu ta ce ba a je ranka rai ba ko ta ce alhamdulillah ai dukiya za a iya maida amma ba za a iya maida rai kasan kuma ba magana ce ta gaskiya to amma dai shari'a musulunci sai ta ce dangin waɗanda aka wanda aka kashe musu ɗan uwansu to a ba su wannan diyar domin ta lallashe su game da wannan ran da suka rasa na ɗan uwansu duk da ɗan uwan nasu ba zai dawo al-imam malik ya ruwaito hadisi a cikin al-muwatta ko hasan yace anna umar ibn al-khattab qawwama diyata ala ahli al-qura الإمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أولدية diyar mutanen ƙauyuka mutanen ƙauyuka su ne waɗanda ba su biladul hijaz in an ce biladul hijaz maka da madina asali manzo Allah sallallahu ya sa za mu ji diyar da manzo Allah sallallahu ya sa mu mutanen madina da mutanen sa'a su ne ashabul su suna da rakuma to mutanen maka da mutanen madina idan wani ya kashe wani da kuskure to sai shari'ar musulunci ta sanya abin da za a ba dangin wanda aka kashe musu ɗan uwa raƙuma ne saboda mutanen maka da madina raƙuma suke da su to shi ne sai al malik nan a cikin al yake cewa sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya gwada ya auna waɗancan raƙuman da ake badawa a ga mutanen maka da madina suke badawa to sai ya gwada ya auna aka yi akai aka yi aka yi valuation aka auna aka gano cewa mutanen da ba su madina ba su maka ba ashabul ibli bane su to su an auna musu faj'alaha ala ahli zahabi an fadina idan aka kashe ma wasu dangi waɗanda ba su da raƙuma to abinda za a ba dangin wanda aka kashe dinare ɗaiɗai dubu ɗaya alfa dinari dinari guda kun ga nisabun da ka gano nawa kenan dinari ashirin dinari ashirin shi ke ba da zakka zakka asa zakka da ake zakka dubu yanzu dubu dubu dari bakwai da wani abu ko bana dubu dari bakwai da wani abu nisabun zakka kenan in kudin ka ya kai dubu dari bakwai da wani abu ban hanta ce ba dubu ɗari bakwai da wani abu kusan dubu ɗari takwas sai ta ko in kana da wannan kuɗin waje zakata waje ba kanka to na kisan kai sai aka ce dinari dubu ɗaya dinari dubu ɗaya ashirin so ashirin guda nawa za mu samu a cikin dubu ɗaya na masu misali hamsin hamsin daidai daidai wa daidai hamsin to kuɗin da za a ba waɗanda aka kashe musu ta uwa da kuskure ya kai sabon da kaso hamsin yi da raba isa shagali ba an raba an kashe musu na uwa da kuskure na shi kyauta ka gani eh yau zan faɗi zan faɗi adadin zan faɗi adadin وعلى أهل الورد اثني عشر ألف halu su kuma mutanen da in an ce dinari ana nufin dinari kenan gold da kaji dinar dinar daga zahab kudin gold gold su ne na ba kudin gaskiya ai da gold da silver ko su ne kudin gaskiya ba da rabe in ba ka da zuciya ce maka ka zama fulus eh kana da fulus fulus kake da su kudin karfe biya ce maka mufulai eh ka zama mufulasu eh ai da dinar da huwa da فضة لا دينار له ولا درهم صار ماذا صار مفلسا يا ذا مفلس يا ذا يا ذا يا ذا مفلس أما إطلاق dinari a ɓangaren dinari ya ce amma a ɓangaren dirhami shi kuma dubu goma sha ce na dirhami dirhami dubu goma sha ce isna ya alfa dirhami dubu goma sha biyu shi zai ba da diya ta ne ta kisan kai na kuskure sai an imamu mali ya fassara mana suwaye suke a duniya a wancan lokacin suwaye suke amfani da zinariya suwaye suke amfani da azurfa ke ce fa ahadu a ahadu shali wa ahadu misra mutanen da suke amfani da zinariya da ne kudin a wancan lokacin su ne mutanen sha siriya da kuma mutanen misra su suke amfani da zinariya to da idan aka samu wani mutumi ba misiri a cikin su wani ya kashe wani da kuskure to diyar da za a ba dangin wanda aka kashe dinare dubu daya al-imamu malik rahimahullah yake wa ahlul warqi ahlul iraq su ko mutanen da suke amfani da azurfa su ne wa su ne mutanen iraki su kuma idan wani dan iraki ya kashe wani da kuskure to a wajen su za a ba dangin wanda aka kashe mawa dirhami dubu goma sha ina jin mun gane al-imam abu dawud ya goyi hadisi da isnadi haka daga sayyiduna amru dan amru a sayyidina amru dan shu'aib daga babansa daga kakansa yace kakansa ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hukunci kaza Annaman man qutila fadiyatuhu mi'atun min al-ibil wanda aka kashe shi da kuskure to za a ba danginsa raƙuma dai dai dai dai guda ɗaya raƙuma dai su ne aka fasa cikin zinariya ce ta zama dirhami dubu ɗaya in ba ce ta zama dirhami dubu goma sha biyu haka ce ko ne yanzu ba kwa ganin zinariya ba kwa ganin azurfa ta kuma ma wahalar su suke ci to akwai namu na naira akwai namu na naira idan wani ya kashe wani to naira nawa za a bada a banan da abin da aka fitar aka yi takwimin sa kun san aunawa ake da zinari turawa a yanzu a duniya sun hana a yi amfani da ya da azurfa zinari da azurfa na hannun gudawa a cikin protocolat ko kama da the protocols of the learned elders of Zion suke faɗi suka ce cikin abin da za su rike su mallaki duniya akwai gold an silver za su rike zinariya da azurfa a wajen su take to da ka yanzu baki da gol wanda ake amfani da shi na gaskiya an hana a yi cinikayya da shi amma har yanzu suka yi za a aure na gaira da ita a ce a bada zinare nauyin kaɗa. to sai aka kaddara duk shekara muna da muna da muna da masana accounting muna da masana economics da accounting wanda duk shekara sai sun zauna sun fitar mana sun auna mana a shekara nawa ne diyar rai to a banan nan an auna cewa naira miliyan talatin da biyar da dubu ɗari biyu da sittin da hudu da naira hamsin da kwabo hamsin da ɗaya ko ina za a samu kwabo hudu shi ne zai bada ne zai bada kudin da ake dauka a matsayin jiyar rai in wani ya kashe wani da miliyan talatin da biyar da dubu ɗari biyu da sittin da miliyan talatin da biyar da dubu ɗari biyu da sittin da kamar shi ne matsayin matsayin dinare dubu ɗaya ko azurfa dubu goma sha ko raƙuma ɗaya mun gani shi ne wannan a ƙasashen da suke shari'a mutunci ba na bada ba na bada za mu ji zuwa suke bada ba to wannan shi abin da Allah ya ce a bada a matsayin ne abin da zai ƙara alaƙa mai kyau tsakanin wanda ya yi kisan kai da dangin wanda aka kashe yana ƙara alaƙa mai kyau ya sa su ji ba su da damuwa a ina jin da mutanen da aka ba su wannan kudin za su dan manta ba da zan wannan zamu fasuhu ka annahum lam ya'rifu wa lam yakun fihi muhin dukwati eh nasuhu kuma ta hadisi ka annahum lam ya'rifu kamar ba su san shi haka za su koma miliyan talatin da biyar an yi shagin Allah shi kyauta Allah ya tsare mu gabaki daya Allah ya tsare mu kada wani ya ji san kuskure ma balle na ganganci Allah kuma ya tsare kada a kashe wani ma daga rasa kuskure Yi ko da ana ba da aƙida da an dena shi ya sa babban mala abu hukuni Allah ya gafarta masa wa yake a dena ya ce. Mala hanyar su abin da yake faɗi shi, ta dena ya ce. To da da ana ba da wani abubuwan za su yi, guje-gujen da ake yi a titi za su wasa da ake yi da makamai za su je za a dena yi. to wannan diyar namiji kenan ke diyar mace shari'ar musulunci ta bambanta tsakanin namiji da mace a gado ta bambanta tsakanin namiji da mace a diya a diya mace idan aka kashe mace da kuskure al-imam sabari ya wadiyatul mu'minati la khilafa bainal jami'i illa man la yu'addu khilafan annaha 'ala an-nafsi min diyatin an yi ittifaki malamai sun yi ittifaki tun daga sahabbai sai dai wanda ba a ɗaukar sabanin sa a matsayin sabani ka san akwai wanda ba a ɗaukar sabanin sa a matsayin saɓani yanzu dan malamai sun yi ittifaki ya ka ce wani malamin shi'a ya ce ba haka bane a ma kalle shi kage ya banza ya je ta saba ma kullum cikin saɓan yake ai da sabanin cikin saɓo yake da saɓani Ka ba za a kalle shi ba to malamai waɗanda ake ɗaukar su a matsayin maganganu na cikin wanda maganganun su ke da nauyi a ma'aunin shari'ar musulunci sun yi ittifaki tun daga sahabbai akan cewa idan aka kashe mace da kuskure to za a ba da rabin jiya na rabin jiya na namiji wasu ba za su gane amma a fili yake ɗan adam ɗin da aka kashe namiji kila ɗan kadibiya za ka samu mutanen da yake ɗaukar nauyi Allah kada ya san yawansu mutum ɗaya na taɓa jin ya ce yana ciyar da kullum a gidansa a rediyo da shi ya ce kullum sai mutum ɗari sun ci abinci a gidansa mutum ɗaya namiji ne shi amma ban mana ko ta mata ba haka ko da masu shugaban kasa ce a ce kullum sai ta ce da mutum ɗaya ban tsammana ka akwai haka ba a Najeriya. To, ana samun fara ɗaya ƙila ko na janye in ce babu to amma akwai nadira wan nadiru kada samu ka'ida wan nadiru la yuqas idan abu ya zama sai dai dai da ake samun sa to ba a kiyasi da shi to amma maza ba akwai su da yawa a nan unguwar ba za a rasa mutumin da kici da mutum kafin ba a sa ne kila yana da mata huɗu, yana da 'ya'ya da yawa ko yana da mata uku da 'ya'ya da yawa wani kila yana ci da mutum talatin wani yana ci da mutum ashirin to sai a kashe shi da kuskure wannan gidan bai mutu ba fak ta'allam mutu wana مال wana شاة تموت ta fak shafi ya mutu bi يموت ya halin كثير ce ba musiba ba ce kawai dan akuya ta mutu akuya banza ka mutu ba ba musiba ba ce dan an rasa dukiya amma babban musiba ita ce a ce mutum sai ya mutu amma mutane da yawa kuma su mutu sanadiyar sai ka ji bahaushe yana cewa bangon gida ya faɗi wata lissa ana shira da ita a reto kanwar murtala ce kanwar murtala ta ce lokacin da aka kashe murtala ta shugaban kasa murtala Allah ya ci kan sai gafarta masa ta ce lokacin da aka kashe shi bahaushe na cewa bango ya faɗi ko su ba bango ya faɗi ba gidan ya rushe gaba ɗaya to kaga wannan kenan to kaga a fili yake ita ba mace ba ta da wannan nauyin da yawa shi yasa mata ku fahimta mutunci ya girmama ku ya ka ku in an zo na baba lallashi ku ake yi dole ku yadda hukuncin Allah ne amma ana faɗa muku ne idan mutum ya yi imani a matsayin ya gamu imanin ya fi ƙarfi fiye da imanin da mutum zai yi shi a ido ne ko an matsa masa ne ya yi shi yasa ake muku bayani hidimar da maza suke yi ba fa yi to shi ya mutum shi ya kawo wannan diya ta namiji za a ba da cikakkiyar diya ta rakuni ɗari ko kuma dirhami dubu goma sha biyu ko dinari amma mace ce a ba da rai kaga in a dinare ne za a ba da rai dinare nawa dinare ɗari ne. idan dirhami ne za a ba da dubu shida idan rakuma ne za a ba da hamsin mun gani sai duk kowa ya gane to so da ittifaqi ne wannan na malamai al-imam al-qurtubi ya sake fito da mas'alan yace wa ajma al-ulama ala anna diyat al-mar'ati ala al-nisf min diyat min diyat malamai sun yi ijmani akan cewa diyar mace rabin diyar namiji amma a wannan zamanin ana saba wa an samu su malamai da suke tattaunawa su ɗauko waɗancan malaman da suka faɗi su aka yi saɓani da aka ce ba a ɗaukar saɓanin su aka yi saɓani su ɗauko maganar su rika kafa hujja da ita suna ganin sai an daidaita tsakanin namiji da mace a babi na fiqh za su iya tattauna akan wannan matsala amma su sani huji ne daga ijma'i sun yi ma ijma'i waye. ijma'i idan aka yi shi Allah ne ya umarni da aiki da ijma'i ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. wannan ayat tana magana akan ijima'i idan aka yi ijma'i malamai suka yi a kan wata matsala wani ya fito ya ce shi bai yarda da wannan ba kawaye ne ga shari'a musulunci akwai yin waɗannan malamai suna nan a wannan zamanin ga rubuce-rubucen su ana gani a cikin su ba da biyu buga misali da mutum ɗaya a shi muhammadu gajali su ka allah ya baka masa da malami ne na addini sosai amma yana da wannan ra'ayi yana da littafi da ya rubuta ya samu suna qadayil mar'a الراكدة والواحدة قضايا المرأة الراكدة والواحدة وشو من اللي كانوا الناس يعتدون كان خبير كبير ماشي يا ضايع في أباك عيني الله شغل لك المشيكم الله يغافر حامنا عشان ما منه غزال يا في الذي تسفئين ده شيء أمك أنا تعبوه أنا تعبوه أرامي تتعرى في العالم الإسلامي كوي aka biye haka an zata zagin gani yake saboda ya tsufa shi ya rasu malami ne bawan Allah yana da littafai da yawa da ya rubuta amma kuma yana da wasu littafai da ya rubuta suna da haɗa to shi ne wannan abin da an ce lokaci ya sau daga matsalolin matsalar diya ce muke kanta sau da ka za mu tsaya nan insha Allah ya Allah kai mu gobe za mu ci gaba da bayani akan wannan bangaren na wannan ayin yanzu eh, dai kowa ya fahimci kowa kan yi fita masallaci yadda aka fi tambaya kan biya zai yi yau sai ya bada ba sai ya ja maka In za mu koya muna bayani ne muka tsaya eh, da jiyar a kayi a ciki ɗan da ba a haifa ba aka yi wani ya zo ya cika cikin ko ya je zubar da cikin ko mace ta zubar da cikin ta da kanta dan da ba a haife shi ba amma halittar ta ta zai iya safai shi ma akwai bayani game da safai shi insha Allah ta'ala za mu ci bayani a karatu na gaba wannan sanarwa ce ba wani sai tambayoyi ya yi wannan kwamitin sallar dare hajji na wannan masallaci suna sanar da 'yan mai cewa yau za a fara gudanar da sandar sallar tahajjud a wannan masallaci da karfe ɗaya na dare a wannan masallaci an gane sallar dare da ake kai ta ƙarshe in an shiga al'ashirin a wahin goman ƙarshe to a nan masallacin ana gabatarwa to daga yau za a fara gabatarwa da daddare insha Allah ta'ala na akwai tambaya na yana tambaya duk ne ne ga waɗannan tambayoyi da ta hajji da tarawi da qiyamul laini da qiyamu ramadan da abu ɗaya ya ka abin da mutum kila ma zai ce ne sunan sunan ɗaya qiyamu ramadan saboda an danganta shi zuwa ga ramadan amma duk abu yi ne tallar ne ita sallar da tana da lokuta uku akwai farkon dare akwai tsakiyar dare akwai ƙarshen dare wanda aka fi so shine ƙarshen dare shine aka fi so al'adar mutane kuma shari'a ta yadda da ita sukan fara sallar dare a farkon ramadanu a farkon dare sai idan an shiga goman karshe da aka fi so a tsawaita ibada a ƙara ƙarfin ibada sai a kai ta karshe ba kuskure ba ne ba sai yana tambaya cewa mutum zai iya tarawihi kuma ya zo ya yi ta eh zai malamai sun ba da fatawa mutum zai ce sun ba da fatoyi kamar haka na farko suka ce zai iya yi amma ba zai yi wuce ba in an zo ya tarawihi in an zo za a yi wuce sai tashi sai an zo saboda zai halittu sallah da dare ga rago inda zai kuma za a tashi wuce na rufewa to sai ya wuce nan da wasu kuma malamai suka ce zai iya yi ma gabaki dai har da wucin amma idan ya zo zai kallon tsakar dare sai ya sake yin raka a ɗaya in ya sake yin raka a ɗaya sai ya ne wato ya kanta wucin da ya a baya ke kun gane ai sannan sai ya zo ci gaba da tahajjud din wanda mutum ne yayi kun gane sannan nasiha ga masu tahajjud ji tsoron Allah mata da suke fitowa a gida su sani sallar su a gida ta fi sallar su da za su yi a shi. haka manzala ta so ya ba da ka'ida in kuma sun fito to shi ke su kuma mazajen su an ce ta a hakan su hana su ku kuma ta ku ji tsoron Allah kada ku matsa ba mazajen ku kun san mazajen ku ba sa son ku fito a ba ku nuna ai annabi ya ba ku dama sai ku fito ku ji tsoron Allah sannan in za ku fito ku fito shi ya san kamala da addini ku sa hijabi ku sa da kazi ku sa rubutu ko ina ba a gane wancan matar wane ce ba a gane wancan kanwar wane ce ba a gane sannan limamai su tsoron Allah masu yin hannu sun fada a hudu ba su ta ga lafiya su sa lafiya ta daidai gwagwadon abin da za su ci yadda mutanen da suke sallah a cikin masallaci domin ba daidai ne su fitar da wanda yake gida wani yana gida yana tashi sallah wani yana karatun alƙur'ani wani yana nazari na binciken karatu wani kuma yana bacci domin ba sai dole ya gashi ba to kar ka cutar da ɗan uwanka kuma wannan ya fi nuna ikhlasi sai mu sa ku dan Allah sannan ba dole bane sai an kada a matsa ma kai a ce sai an sauka a zo a yi ta jan mutane karatu da gudu ba ka'ida in an sauka da ka'ida da karatu mai kyau kuma ba a matsa ma mutane ba to ba ne amma matsawa a ce an yi izifi kaza dole a rana daya ba daidai ba ne baya cin aikin sunna mun gane wannan sannan a wajen yin wajen yin almunuji malamai suka ce ka a tsawaita wa mutane almunuji wasu sai a zo sai a yi tallafa a tsawaita ba amma kuma almunuji a rike mutane ba daidai ba ne sannan alkunuti ba a rera addu'a a musulunci ba daidai ba ne kan kunuti da wasu tunani ba a yi bai tabbata a sunna malamai sun ba da fatawa cewa daga cikin bid'o'in addu'a akwai at-tazanni bi du'a mutum zai yi addu'a ya rika rerawa kamar karatun alƙur'ani addu'a ba karatun alƙur'ani ko kake ana buƙatar kankantar da kai ne ga Allah ta'ala to daga ba a rera addu'a sannan ba imamai su tsoron Allah su daina jawo addu'o'in da ba su da asali har haɗa addu'a ake ta al'ubu su jahiya daga alifin zuwa yawo اللهم ارزقنا بالالف الفا وبالغاء بركه وبالتاء توبه وبالتاء ثوابا من وسيل الدعاء Allah ne sai ka kuma wani jin ka yi addu'a ta ladabi ga Allah ka kankantar da ba a bukatar gwatara a cikin addu'a an fi son addu'a da kulalliya Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajilihi ما علمت منه وما لم اعلم فاقول لك ابو كعب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب sannan ka sauki zuwa da asibitin nan ya zama tsarkake zuciyar za mu fito ne domin zuciyar mu ta tsarkaka za mu yi ne domin mu kara tsoron Allah domin kiyamun ne alama ce daga cikin alamomin imani alama ce da ke sa a zauna da mace a gida manzon Allah sallallahu alaihi ya saki na Hafsa radiyallahu ta'ala anha malaika jibril ya zo daga Allah da gudu Ya ce mata rajiha fa innaha qawwamatun qawwam ka dawo da na Hafsa tana yawan yin azumi kuma tana kiyamul layl to daga kiyamul layl alama ce ta imani sannan kiyamul layl alama ce yana yana yana daga cikin abubuwan da ke tsarkake ma wa zuciyarsa musamman in wannan halin da muke in mutum yana kiyamun ne ya buƙatu nan muna da su da yawa to da kada mu ɗauki kiyamun ne da sai ga fito shi ke nan har ma ban ka ba jiya ai da safe a ai ina ta zo na biyu a ai ni na dan makara ban zo da wuri me wannan fira dan Allah ka zo shi sannan kada mu mai da wajen hajji kuma wajen neman neman aure ba wajen neman aure bane in kana neman aure da rana ake neman aure ido na ganin ido ka ganta ta ganka amma an fito ta haji kuma a koma ana tashi ina ina wannan ya zama sabon Allah ba daidai ne wannan wani ma ba neman auren ba neman tsiya yake wata ba neman auren take ba neman tsiya take ba daidai ba ne wannan mu tsarkake wannan ibadar da nake ni ta dan Allah ni ta yadda manzo Allah ta sallama ya ya sa mu ne shi ke in ba ka ba sai ni aikin banza sannan kada mutum ya je hajji kuma ya dawo ya kwanta sai karfe takwas ko kafin ya tashi kayan aikin banza ka gama magaruri wallahi tallahi ai ban samu sallah asibari saboda ne kai mun sai ta haji kai banna kuma kana faɗi malaman mu suna da ka'ida da suka ba mu suna cewa man ishtaghala bil nafilati an al faridati an al faridati fa huwa maqbul wa man ishtaghala bil faridati an al nafilati fa huwa ma'lum mutumin da saboda farilla bai samu damar yin nafila ba to an ba shi uku amma mutumin da ya ba farilla saboda nafila to wannan rudadde ne a shari'a ba yi da babi a shari'a musulunci rudadde ne shi bai san ba abin da yake yi to da kada ka je kai ta hajji ko ki je ki ta hajji ɗan uwa ko ɗan uwa kuma ka koma kai ta bacci sai karfe hudu mu sai karfe bakwai ko karfe takwas mutum ya tashi yana haɓa bai samu salatin jama'a ina amfani ta hajji ɗin da kai wanda daga mu gyara waɗannan abubuwan ibada ce tabbatacciya ta sunna mu rike ta mu kyautata ta mu ji tsoron Allah sai Allah mu dubi ya karɓe ta daga wajen mun ba su sai ya aiki ina jin a takaice na rairayo abin da kamata mu ta wanda za su yi zuwa kwakwalwa ta akwai mai tambaya wani na'am na'am Thank you. bude bude amma dai ka sani ka dunkula addu'o'in ka wanda Allah ya san bukatun ka ka Allah mai ya as'aluka min alkhairi kulli ya Allah ya Allah ina ka alkhairi ta baki ɗayan alkhairi ustaz kana son first class a university ko alheri ne ko ba alheri bane kana son mota alheri ne ko ba alheri bane kana son mata alheri ne ko ba alheri bane kana son promotion a wajen aiki alheri ne ko ba alheri bane kasuwancin kai ƙara jari alheri ne ko ba alheri bane kana son gida a tashi daga gidan haya alheri ne ko ba alheri bane ka kula duk wannan kana son ƴaƴa na gari alheri ne ko ba alheri bane ka zo kule ka ho to me zai ka ta Allah ba Allah Allah mun gane na'am wa alaikum assalam na'am na na na faɗa a cikin mutum suna yi a gida har yi Thank you. malamai sun tabbatar da cewa abinda manzo Allah na sama ya rike ya rike raka'o'i sha ɗaya ko sha uku amma manzo Allah sama bai hana a ƙara ba sannan aka da yawa sun zo da haɓai magabata suna fiye da raka'a goma sha suna fiye da raka'a goma sha uku to da an yi ba a saba saudiya da suke raka'a ashirin wasu suke raka'a arba'in duka su ne saboda ba za su kuskurantar da sahabbai ba abin da ake faɗa shi ne wasu suna a asar ɗin kamar albani a shekul albani ya ce asar ɗin da ribai ne amma an san malamai da kuma da suka inganta su da kuma magana wannan ta fi zama daidai so da ka sallar jara ba su da adadin da kawai ya ga kawai da mutum ya ɗiba ya zai iya yi abin da ake so ya kyautata karatu ya kyautata ruku'u ya kyautata tsayuwa ya kyautata sujada abin da ake so kenan a shekul musamman na abdullahi al'adar ya hafi da kuma ba da mun hadisi a ƙasar masar yana faɗa yana cewa a cikin littafin ta kiyamun lai na littafin nasu kiyamun lai a cikin wannan littafin nasu ya ce abin da ake so shi ne mutumin da zai tsawaita karatu to ya takaita yawan karatu mutumin da kuma ba zai tsawaita karatu ba ya yawaita yawan karatu mutane ko sun fi gane ma ma a kewaita rakawoyin a kewaita karatu amma a kewaita a yawaita rakawoyi ko in ana ta sallame wa mutane sun fi jin daɗi amma su ji liman ya yi wuta yana kai yana kai zai suke ci to amma ana yi ana sallamewa ana yi ana sallamewa mai sanya huta ya dau huta an fi jin daɗi ko da kama ci raka'a sha ɗaya sun yi daidai ma ci raka'a goma sha uku sun yi daidai wanda suka wuce haka ma sun yi daidai wallahu ta'ala ana wa adam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi